الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na juma'a wanda yake shine yammaci na goma sha biyu ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1431 yammacin da yake shine na da shida ga watan maris watan uku shekara ta goma miladiya da izinin Allah ta'ala za mu dora a inda muka dasa wanda yake wannan shine darasinmu na uku cikin wannan sura mai albarka suratul araf za mu tashi faɗin Allah ta'ala ya bani adama in ma ya'tiyannakum rusulun minkum a aya ta 35 nan أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah yake cewa ya bani adam ya ku ‘ya'yan adam domin bani jam'i ne na ibn idan aka ce ibn mufrad kenan sa sai ya zama albani kun gano wannan da ko to kuma kaga ya zama mulhaqun ne bi jam'i muzakkar salim domin ba alam bane ba kuma ba bane idan aka yi ya shi sai a share ya'un sai wani ke cewa hubiftu wa ghairi musbatan fi makanihi ka aminuna aljama shi ne yubafu asalin shi ne banina banina wa hafadatan amma da aka jingina shi ga adam sai aka share nunu din ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam alaihi salam in ma ya'tiyannakum rusul in ma ya'tiyannakum rusulun minkum har idan manzanni suka zo muku daga cikin ku domin Allah ta'ala yana kiran 'ya'yan adam bayan ya yi musu bayanin cewar iblis shine wanda i sanadiyar fitowarsu daga cikin gidan aljanna wanda yake gaba ɗaya mu nan da tuni haihuwa gidan aljanna ne kaga babu wata wahala kenan tun da an iso duniya yanzu kaga za a ɗanɗani wahala komawa gidan aljanna ɗin nan to sai an ji jiki shi ne Allah ta'ala yake bayani ya ce in ma ya rusulun minkum har idan manzanni suka zo minkum daga cikinku domin ubangiji Allah ta'ala yana da manzanni daga cikin mutane yana da manzanni kuma daga cikin mala'iku Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ay wa min an-nasi rusulan azani alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al-mala'ikati rusulan mala'iku ma manzanni ne mutane manzanni ne an akwai mutane daga cikin akwai manzanni daga cikin mutane ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik sai Allah ya ce minkum daga cikinku ma'ana manzannin ba daga cikin mala'iku ba Allah ta'ala ba zai turo manzanni daga cikin mala'iku ba domin ba mala'iku ne suke tafiya a ban ƙasa ba inda mala'iku su suke tafiya a bayan ƙasa da an turo musu manzo ya zama mala'ika tunda mutane ne sai a turo musu manzo irin su Allah yake cewa idan manzo ya zo muku daga cikinku manzanni suka zo muku daga cikinku ya ƙusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina domin ayat jam'i ne sannan kuma aka ibafa shi zuwa ga ma'arifa wace take ita ce yawon ibafa manzannin nan suna karanta muku ayoyina Allah ya ce famani taqa wa aslaha to dukkan mutumin da ya ji tsoron Allah ya kyautata ayyukansa abubuwa kenan a taqawa da as-salaha ga tsoron Allah ga kuma kyautata aiki Allah ya ce fala khawfun alaihim to waɗannan babu wani tsoro a tare da su cewar me za su je su tarar a gaban Allah babu wani tsoro tare da su walahum yahzanun kuma ba sa bakin ciki na abin da suka tafi suka bari ya tafi ya fara eh, aikin gona gona bata kammala ba yanzu ajali ya yi mishi ya bai 'ya'yan shi ya za ya za babu wata damuwa na abin da ya wuce mishi babu wani tsoro da firgici na abin da je zai samu Allah ka sanya mu daga cikin su sharɗan wannan samu shine abubuwa guda biyu at-taqwa da al-islah shine as-salah kaga wannan bangaren kenan na waɗanda suka yi imani ma'ana waɗanda suka fi manzanni da Allah ta'ala ya aiko musu Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina amma dukkanin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ko dai al-ayatul kauniyya ayoyi da Allah ta'ala ya sanya na a atakwin masu nuna ƙudurar Allah ta'ala ko ayoyin shi na shari'a mutum ya ƙareta su wastakbaru anha suka yi girman kai daga barin waɗannan ayoyin suka ƙeƙashe ƙasa babu su babu su karantawar manzannin nan babu su babu bin abin da Allah ta'ala ya aiko da shi Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan fa su ne 'yan wuta hum fiha khalidun su waɗanda za su dawwama ne a cikin wutan nan har abada Allah ya tsare mu saboda sun haɗa ƙare ta ayoyin Allah ta'ala da girman kai Allah shi kiyaye nan فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله تعالى فمن أظلم باب وأندى يكي تنتير الظالم باب وأندى يكي وأن الظالمتي ممن افترى على الله الكذب ممن افترى على الله كذبا kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah shine al-iftira ƙarya wanda yake ya tsantsa goron ƙarya ya ƙirƙira ya jingina ma Allah ya ce Allah ya ce ko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a duniyar maƙaryata babu wanda yake wannan tsananin zalunci Allah ya sauke au kazzaba bi ayatihi ko wanda ya ƙaryata ayoyin da Allah ta'ala ya aiko a bangaren masu ƙirƙirar ƙarya babu wanda ya kai wannan mutumin da zai kirkiri ƙarya ya ce Allah ta'ala ya ce ko manzon Allah ya ce hakan na bangaren masu ƙaryatawa to babu wanda yake girman zalunci kamar wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sauke shine Allah ya ce babu wanda ya kai wannan girman zalunci kamar mutumin da babu wanda ya kai girman zalunci kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ya ce ai Allah ya ce kuma alhali Allah bai ce ba aukar zama bi ayati ko ya karyata ayoyin da Allah ta'ala ya aiko da su Allah ya ce ula'ika kaga waɗancan domin shi ula wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa ula ana ishara da ita ne ga jam'i mutlaqan ko jam'in na annasu salim ko na zakaru salim wa bi ula ashir li jam'i mutlaqa ana sa kafin kuma domin ya duna waladul budin taqa bil kafi in yana da nisa kuma yake sa kafin ula'ika waɗancan suwa kenan waɗanda suka ƙare ta ayoyi ko waɗanda suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ma Allah alhali Allah ta'ala bai faɗi magana ba ko kuma suka ta Allah suka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga su a ayar sai Allah ya ce ula'ika waɗancan an yi nesa da su domin babu wanda yake so ya kusa da su saboda haka hatta a wurin ba da labari aka nuna maka a nesa suke ko akwai wanda yake so ya kusa yi makwabtaka da wanda yake kirkirar ƙarya jingina ma Allah ko wanda zai ta Allah ya ta annabin Allah babu wanda zai so yi kusa da shi Allah ya ce ulaika wadancan laluhum nasibuhum min alkitab rabon su da Allah ta'ala ya kaddara musu za su samu za su samu ƙaryatawan da suke ma Allah ta'ala Allah ba zai sa saboda wannan ƙaryatawan arzikin da ya rubuta zai ba su a duniya ya janye ba abin da Allah ya kaddara zai ba su a duniya zai cika masu kayansu kun gane wannan da kyau shine yanaluhum zai same su nasibuhum kafansu min alkitab na littafi na Allah mahfuz da Allah ta'ala ya rubuta zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza Allah ta'ala zai ba shi wannan kafircin da i ba zai sa Allah ta'ala ya hana mashi ba yo kafircin da mai kafirci i ai bai rigi Allah da komai ba hakanan nan biyayya da mai biyayya yi ya yi ta ne dan kanshi amma ba zai ƙara Allah da komai ba in ba kuma manta ba usulul iman mun karanta hadisin cewar abin nan sama ta yi nauyi ta yi girgiza saboda babu wani wuri a sama wanda yake da za ka sanya yatsu hudu ba ce a koma mala'ika a wurin yana sujada to dan kai ba baka sujada ba yanzu a duniya fegi nawa za ka samu wanda yake babu kowa wurin eh yanzu a faɗin duniya idan aka tara mutane gaba ɗaya za su cika duniya ko za a samu sarari da yawa eh inda ba mutanen shi ya fi yawa kun gane maganar eh to to amma a sama a sama babu inda za ka sanya yatsu hudu face ma'ana safayan wuri kenan babu inda zai kai ka sanya yatsu hudu ba ce akwai mala'ika a wurin yana sujada to dan baka bauta ma Allah ba dubin dubata mala'iku ma wanda yake la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun hatta idza ja'atuhum rusuluna Allah ta'ala yake cewa har zuwa dai lokacin da manzannin mu za su zai ke musu za su zo musu yatawaffawnahum suna daukar rayukansu ma'ana nan rusul sai zama manzani na mai kenan na mutuwa su ne manzanni na mutuwa Allah ta'ala ya kira su da rusul a nan cewar manzanni ne kaga ba manzo ɗaya ba ne kenan amma ya ambace su a cikin suratul sajara cewar manzo ɗaya ne kul ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wanda ke ɗaukar rayuwarku ku shine mala'ikan mutuwa wanda aka ɗora shi aka ta shi ke gudanar ɗaukar amma ana Allah ta'ala ya ce rusuluna manzanninmu mun yi irin wannan maganar a lokacin da muke cikin suratul an'am tsar mala'ikun da suke zuwa ɗaukar rai mala'iku ne suke ma mala'ikan ɗaukar rai rakiya kun gano wannan wanda yake waɗannan mala'ikun su suke matso har zuwa ran ya zo makoshi ya zo wuya inda mala'ikan mutuwa kuma zai ɗauke shi a lokacin kun gano wannan da ke ku saboda haka da aka ce mala'iku suna ɗauka ko mala'ika yana ɗauka gabacin karo tsakanin ayoyin kenan ta idza ja'atu rusuluna har lokacin da manzanninmu za su zo musu ya suna ɗaukar rayukansu kaɗai ko kuma ko wani abu walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum adbar suna ɗaukar rayukansu suna dukan fuskokinsu da bayansu haka mala'iku za su dinga ɗaukar rai suna dukansu Allah ta'ala ya sauwaki ya suna ɗaukar rayukansu qalu sai mala'iku su tambaye su ce su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina abin da kuka kasance kuna kira kuma bayan Allah duk abubuwan da kuka sanya su su ne tsani tsakaninku da Allah ba za ku gane Allah ba sai ta hanyar su duk wani abu da kuka sanya abin bauta abin neman taimako tsakaninku da Allah yanzu suna ina domin ma almasuliya ce ƙalu aina ma ai aina lazi domin ma almasuliya in kana so ka bambance ta da almazariya sai ka kaddara za ta ɗauki allazi ko kuwa mana aina allazina kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna kira kuna bauta ma kuma bayan Allah tambayar da mala'ikun mutuwa kenan za su yi musu qalu sai ka ji sun faɗa sun ce ballu anna sun ɓace mana sun ɓace wannan fa shine abin da mutum zai yi to haka tun mutum yana da sauran rayuwarsa sai ya ƙi birnin zuciyarsa ya bar wannan abin da yake a kai ya zo ya kama addinin Allah addinin da Allah ta'ala ya aiko manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wa shahidu ala anfusihim Allah ta'ala yake cewa suka ba da shaida a karan kawunan su su karan kansu sun shaida annahum kanu kafirin cewar su sun kasance kafirai su da karan kansu sun ba da shaida cewar tintini sun kasance kafirai to har yanzu ba a bukatar wani kenan ya ba da shaida domin al'ikiraru sayyidu shuhada shi shine shugaban ba da shaida yanzu idan ka ce da wani yi zina sai ka kawo sai ka kawo shaidu guda nawa guda hudu amma idan da kanshi yace yi zina wani shaida kuma ake nema sai dai a tabbatar da hankalinsa a tabbatar ya san me ake nufi da zina din kun fahimci wannan da ke ko bai gane yaran ba ne ya ce duk ya gane to wasu shaida ake nema babu saboda ya yi ikirari suke shi sa suke ta alikirari ikirari ka hurta abu da kanka sayyidu shuhada shi ne shugaba na masu ba da shaida ka hutar da kowa ba su ya zo ya shaida ba Allah ta'ala ya ce wa shahidu su karan kansu sun shaida ala anfusihim a karan kawunan su sun ba da shaida ga karan kansu annam kanu kafirin su sun kasance kafirai kaga yanzu suka gicciya ma kansu kaulasan kenan ba wani ya gicciya musu ba balle a ce an yafa musu na'am قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا يعني قال قالت أخراهم قال تخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضحف ولكن لا تعلمون الله تعالى يكي وقال سي الله تعالى يكي ادخلوا في أمم كشغاء cikin jibin dibatan al'ummu domin umam jam'i ne na al'ummatu sai ake fukka idghamhu sai ake idghamin al'ummatu ummatu kaga mimin yana da ne tana da shadda sai aka ce umam sai Allah ta'ala ya ce qal sai Allah ya ce udkhulu fi umamin ku shiga cikin dubin dubatan al'ummu kada khalat min qablikum waɗanda yake sun riga sun wuce tun kafin ku min al-jinni wal insi fi waɗannan al'ummun suna daga cikin al'ummun aljanu da kuma na mutane ina za ku same su nar cikin wuta kaga yanzu a nan Allah ta'ala yana mana magana da mutane nawa kenan biyu akwai al'umma sun riga sun shige cikin wutar tuntuni sai ake ce mu waɗannan al'ummar su shiga su je su tarar da dubin dubatan al'ummu sun riga sun wuce sun riga sun wuce cikin gidan wuta din Allah ya kiyaye su kuma waɗannan al'ummun sun zo ne daga cikin mutane da kuma aljinu mun fahimci wannan da kyau ko kaga akwai al'ummu a cikin aljanu kenan yan wuta kamar yadda suke akwai su a cikin mutane wanda yake yan wuta kamar yadda muka magana cikin suratul an'am qala an-naru maswaakum khalidina fiha Allah ta'ala ya ce wuta ce makomarsu Allah ya kiyaye za su same su ne a cikin wuta Allah yake cewa kullama dakhalat ummatu a duk lokacin da wata al'umma ta shiga la'anat ukhtaha sai ta tsine ma yar Allah ya sauke a duk lokacin da wata al'umma ta shiga tana shiga sai ta tsine ma yar uwarta ko duk wacce ta jata ta shigar da ita ciki ko kuma wacce ta je ta samu a ciki kaga nan babu illa kilan salaman salama babu anan wannan aljanna ne illa kilan salaman salama amma a wuta tsinuwa ce ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ساشنكو زي ببعض wa yal'anu ba'dukum ba'd nam sashin ku zai dinga tsine ma shashi Allah ya sauke wannan ya tsine ma wannan haka Allah ta'ala ya faɗa yace kullama dakhalat kullama tufidu at-takrar maimaitawa tunda ka san kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir mana kaga ba su ɗaya kenan ake watsawa ba a duk lokacin da aka watsa ayari sai matsaran gidan wuta sun ce alam ya ce kuma nazir to kaga yanzu wannan ya nuna a duk lokacin da aka ɗiba aka watsa wata al'umma la'anat ukhtaha sai ta tsina mai yar uwarta akan kafirci kamar da kasan al-muslim akhul muslim to haka nan kuma al-kufru milla wahida shi ma kafirci dandazo ne dandali ne guda saboda haka yar uwarta anan shine a addinance a duk lokacin da wannan ta shiga sai ta tsine mawacin Allah ya sauwake Allah yake cewa hatta idza daraku fiha har lokacin da za su taru gaba ɗayansu a ciki ana ta watsawa ana ta watsawa su zo su taru fi dandazo fiha a cikin gidan wuta jami'an baki ɗayan su duk yan wuta sun gama taruwa Allah ya sauwaki qalat ukhrahum sai ta ƙarshen ta ce ma li'ulahum da ta farko suwaye na ƙarshe suwaye na farko kun gane tambayar su na farko su ne waɗanda ake bi su na ƙarshe su ne wa kenan mabiyan na farko mun gane wannan na farko su ne waɗanda ake bi su suka wuce gaba suka ce wal nahmil khataya ku za mu ɗauki nauyin zunubinku su suka wuce gaba suka ce ku ji abin da za ku yi ranar alkiyama ba ku da matsala to su ne ulahum kenan su ne na farko su suka kawo barnar ukhrahum su ne waɗanda suka bi su idan Allah ta'ala ce iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awul azaba wa taqaffa'at bihim al-asbab wa qala allazina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna kadhalika yurimu Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin min an-nar ba su ta'ala ya ce hatta idan dara fiha har lokacin da suka gama taruwa a wutar baki ɗayansu jami'an su. qalat ukhrahum sai ta ƙarshen su ta ce ma'ana ita ce wa kenan mabiya kenan su ce li'ulahum su ce ma shugabanninsu waɗanda suke bi wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara kubara'ana fa na sabila rabbana wa atihim dhi'fayn min al'azabi wal anhum la'anan kathira ko la'anan kabira ko wanne yayi sai kuma zalama ifada kathira ga da ba ko rike mun ayar nan kadan Allah ta'ala yake cewa qalat ukhrahum sai ta karshen su ta ce ma'ana majiya kenan su ce kaga yanzu babu tsaka tsakiya eh ko dai na farko ko dai ka zamana ka bi ko ka zamana an bi ka amma ya ce shi je mage ne baya nan baya nan a'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala yake cewa qalat ukhrahum sai mabiyan su ce li'ulahum ga wa nan ga waɗanda suka bi su ce rabbana ya Allah ubangijin a ha'ulai adalluna waɗannan su ne waɗanda suka ɓatar da mu fa'atihim bi'fan fa'atihim azaban ya Allah ka ba su azaba bi'fan ninki minan na wuta azabar da zake mana ya Allah ka ninka musu in jiwa kenan in ji mabiya suke roƙon Allah da ya ninka ma shugabanninsu me zai hana tun anan duniya a barranta domin wannan barranta da zai ranar kiyama ba za ta amfani ba ranar kiyama ka ce wanda ka bi kuma ka fasa ai ba za ka yi amfani ba la taqtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kagan inna hadha la haqqun takhasum ahli nar wannan fa shine husuma yan wuta din waɗannan su ne shine abin da mabiya suke cewa ya Allah ninnin ka ba su azaba ka ɗanɗana musu azaba azaba minti da abaza da kai mana ka ninka musu ita قال sai Allah ta'ala ya ce ضعف kullin ga kowanne za a ninninka mishi kamar ya ga kowanne ukura da ulahum din kenan da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi Allah ya ce kowanne zai ninninka musu azaba ce wa atihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit duk wani dalili na yasa a mutu zai zo mishi ta kowanne hanya amma shi ba wanda zai mutu bane la ya mutu fiha wala yahya la ilaha illallah Allah ya tsare mu kullama khabat zidnahum sa'ira kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab wannan ba shine wallahi mutum ya barranta tun anan duniya domin kun ga maganganun ne kenan yanzu waɗannan mabiya ne fa suke ce da Allah ya Allah waɗannan su suka batar da mu su suka ce mu bi su su suka ce sun ji sun gani ya Allah azaba da ke mana ka musu ita ta wuta Allah ya ce ni kullin ga kowanne ɗaya domin wannan iwa bu ne kowane ɗaya da mabiyan da waɗanda aka bi bai bi'ifun za a ka mushi walakin la ta'lamun sai dai ku da ake muku karatun ba ku sani ba ba ku sani azaba Allah take ba inda mutum ya sanya azaba Allah take wallahi da ba zai zo ya wani ya ce in ba shi ba sai rijiya gaba dubu in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bai sani ba ne ya jahilci wannan ne to kun ga yanzu mun ji maganar mabiya kenan suke roƙon Allah ta'ala ya ɗanɗana mashi gabanin su azaba ita ce aya da na ce kuma ku rike min ita ɗazu aya cikin suratul azab abin nan ha'ula adalluna wa qalu rabbana inna ata'na sadatana suka ce ya Allah ubangijin mu mu mun bi shugabannin mu ne wa kubara ana da yan gaba gaba da manya manyan cikin mu su muka bi fa adallu nasabila suka batar da mu hanyar suke daidai wa qalu rabbana wa atihim bi'saini min al'azab ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba addu'a su ta me kenan ta farko wal anhum la'anan kasira ya Allah ka tsine musu ka la'ance su la'anta mai yawan gaske ko wala anhum la'anan kabira ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai girman gaske ba kankanuwar tsinuwa ba in juwa in ji mabiya suke roƙon Allah mai su aiwa shugabannin su to su shugabannin mai suka ce وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله تعالى يقول وقالت أولاهم سينا فرقان سيتي سوى كنا شوى غبنن لأخراهم سنا إسد ساقو غمبيانسو suna cewa fama kana la kuma alaina min fadlin ku fa da ku gangan ku din nan ba ku da wata falala akan mu kun gane wannan da ke ko domin da suna da falala da suka ce ya Allah waɗannan an ninka musu azaba ba sai an ninka musu ba sai Allah ya ce li kullin bi'fun kowa za a ninka mushi da kuma biya da su da aka bi kowa za a ninka mushi saboda haka su waɗanda aka bi shugabannin kenan sai suke faɗa ma mabiyansu suke cewa fama kana lakum fama kana lakum alaina min fadlin da dai ba ku da wata falala ko ya take a kanmu fadhuqul azaba Allah Ta laki cewa ku dandani azaba bima kuntum taksibun ta sanadiyar abin da ko kasance kuna aikatawa Allah ya sauke to wannan fa sune abubuwa da yawa suna nan tsinuwa iri daban-daban madiya su tsine ma waɗanda suka bi su waɗanda aka bi su tsine ma waɗanda suka bi su summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan ranar alkiyama sashin ku zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'd sashin ku ya tsine ma sashi wannan bai tashi tsinuwa ba mabiya su tsine ma waɗanda suka bi waɗanda suka bi su tsine ma waɗanda suke shugabanninsu Allah ya sauwake tsoraka tun anan wallahi ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda aka ce bin shi aljanna saba mushi wuta in ba manzan Allah ba shi ne aka yi wannan Allah ta ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kun shiga amma duk wani wanda ba shi ba lalibe ne cikin duhu to kai lalibe cikin duhu ga wanda yake a fili malam Allah ya sauke nam إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Allah yake cewa na ladina kazzabu bi ayatina lalle dukkanin waɗanda suka karyata ayoyinmu mabiya ne ko waɗanda aka bi kaɗinsu domin allazin tana cikin siyahul umum siyaghu kullun aw al-jami'u wa qad talalla dhillatil furu'u duk gaba ɗayan su innal ladzina kazzabu bi ayatina lalle dukkanin waɗanda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai daga barin ayoyinmu aka karanta musu aka yi musu bayani suka kekashe ƙasa suka ki Allah ta'ala ya ce la tufattahu lahum la tufattahu lahum abwaabus sama waɗannan da dai ba za a taɓa bubbuɗe musu ƙofofin sama ba ba za a taɓa bubbuɗe musu ƙofofin sama ba malaman tafsiri a nan sun yi ta maganganu akan kamar ya buɗe musu ƙofofin sama amma duk maganganun ba sa saba ma juna wasu kace ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba domin karɓan ayyukansu na ƙwarai tunda Allah ta'ala ce ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ilaihi zuwa ga Allah yas'adu al-kalimu tayyibu kyakkyawar magana take hauhawa domin jin larabci kowa ya san shi shine hawa sama ya nuna zuwa wani wa kenan ilai yas'adu al-kalimu zuwa ga Allah ne kyawawan kalmomi suke hawa su ji wal salihu kyakkyawan aiki ya rufa'u shi ke ɗaga su in sun tafi kyakkyawan aiki da kai bi kuma sai ya daɗa ne tura su to su ba su da kyakkyawan aikin da zai ɗaga. kun gane ko to kaga yanzu ba za a bude kofa sama ba domin a karbi ayyukansu ko kuma addu'arsu ba za a bude kofa sama domin a karba addu'arsu ba ma du'a kafirina illa fi balal kun gane wannan da ke ko fasara ta nawa kenan ta biyu ko kuma karɓar rai ran mummuni idan aka karɓe shi idan mala'ikun ɗaukar rai suka zo suka ɗauki rai ran mummuni yana kanshi ne har ai sama da shi kamar yadda ya zo hadisin barra ibn azu idan ake sama da shi sai a buɗe ƙofofin sama haka mala'iku suke ta shi mata albarka kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala Ta sanya mu daga cikin su kuma idan mutum fadararre ne irin waɗannan kenan idan suka yi sama ramin zai zama wari yake yi ka ba za a buɗe ƙofar sama domin a yi sama da ran ba kawai sai ya dawo Allah kiyaye Allah ya sauke innal ladina kazzabu bi ayatina lallai dukkanin waɗanda suka tsare ta ayoyinmu an ha suka yi girman kai la tuftahu lahum abu sama ba za a buɗe musu kofofin sama ba kaga tuftahu mun samu kira'anu kenan kun yi shiru biyu ta farko la tufattahu ta biyu la tuftahu ta uku la yuftahu duk ma'ana su daya Allahumma sai dai wannan yufidu li taksir la tufat wa ghallaqat al sai ta rirrufe kofofi domin fi'ilin fa'ala in yi maki mai tawfiq yana zuwa lil kasara la tufatahu lahum abwabu sama ba za a bubbude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna al jannata ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi samil khiyar har zuwa lokacin da kahu abin nan jaki i in ji bahaushe kenan ko wani lokaci ne lokacin da jaki i eh babu lokacin ku Allah ta'ala yake cewa hatta yalijal jamal har ranar da raƙuni mun da san aljamalu raƙuni da girman shi da girman akuya ai ka rage ma raƙuni daraja ko idan ka haɗa girman shi da da akuya eh dama dama ka ce da sa da raƙumi amma ka ce da raƙumi da sa alam tara anna sayfa yanqusu haddahu idza qila anna inna sayfa amda min al-afa mun gane wannan ko aljamalu har zuwa lokacin da raƙumi ya lija zai shiga fi sammil khiyaf a kofar allura allura da ka ganta ba akwai inda kake sa mata zare ba to ba za su shiga aljanna ba har sai ranar da raƙumi ya zo ya sa kai ta wannan kofar ya fita eh wannan ita ce mafi kyawun fasara. ita ce fassarar da ayoyi na alkur'ani suka tabbatar ita ce fassarar da zahirin alkur'ani ya tabbatar wasu kan ce igiyar da ake ɗaura rankumi sai lokacin da aka sata kaga wannan tana bukatar wani takadiri kuma al'asulu adamu takadir kun gano wannan da ke ko har sai ranar da ka ɗaga allurarka raƙumi ya zo ya fita ta ciki ta nan inda kake sa zare ka sa shi ta nan ka fitar da shi ta nan to ba za su shiga aljanna ba sai ranar da raƙumi ya shiga ta nan ya fita ta nan Allah ya sauke wa kazalika Allah ya ce haka nan dai najzil mujrimin muke sakan kama fandararin mutane kaga wannan shine misali wala qad darabna lin-nasi abunna wala qad darabna ayoyin sun ɗauke mu ga su dai da na kafi da na isra'i mun buga misalai dai daban-daban a cikin alkur'ani dubu wannan misali malam dubu wannan misali misali ne garau misali ne dukkan wani mai tunani zai iya ɗaukan shi kun gano wannan da ke ko ba wani misali ne na kama kame gaba tana warware baya ba kun bayyana ko a ce ka haɗu da akwatin alkur'ani da akwatin kuɗi wanne za ka ɗauka ga wannan wannan wani misali ne da yake ghair maqul Allah ta'ala yake cewa lahum yana tabbata a gare su min jahannama daga jahannama mihadun wata irin shimfiɗa ta musamman suna da wata shimfiɗa ta musamman a jahannama wa min fawqihim daga samansu kuma a hawashin akwai wani rufi a rufe su ƙasa wuta balbal sama wuta balbal wa ya tihir mautu min kulle makani duk wani abu na mutuwa fa yana zuwa ne ta kowane wuri amma huwa biman yi shi kuma ba wanda zai mutu ba ne. dama mutuwa ɗaya ce an riga an gama ta mutuwa ba an riga an yi ta an yanka wuta an yanka mutuwa yan wuta tabbata a wuta har abada yan aljanna tabbata a aljanna har abada Allah ce waka zalika haka nan dai na zalimin muke sakan kama mutanen da suke azzalimai Allah ya tsare mu nan والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة Allah ce wallazi na amanu wa aminu salihat lalle waɗanda dukkanin waɗanda suka yi imani wa aminu salihat suka yi aiki na kwarai kun ga mun sha maimaita ƙa'idar ƙwar'ani kenan a targhibu da a tarhi a tsoratar a kwaɗaitar a kwaɗaitar a tsoratar kullum idan wa'azin ka ya ɗauki tsoratar da mutane kawai ake yi sai mutane su ji cewa ai shi kenan kuma ko sun mutu ma wuta suka yi kun gane wannan ko kuma a duk lokacin da ya zama na kullum falala kake ba su sai su cewa su tsakanin su da aljanna mutuwa ta rage ka zo ne yana ce yana bin Allah bashi Allah ya sauwake sai Allah ya ce tun da yanzu an faɗi sakamakon yan wuta da su kan la tufatahu lahum abwabu sama ba za a taɓa buɗe musu ƙofofin sama ba kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba har abada tunda ai har abada raƙumi ba zai shiga ta kafa allura ba Allah ya ce wallazi na amanu lalle dukkan waɗanda suka yi imani wa aminu salihati suka yi aiki na kwarai ka lura sai an haɗa al'amalu da asalih sai an haɗa aiki ya zama na kwarai ba kowane irin aiki harjido ba aiki na kwarai shine aikin da ya haɗa imani shi ka gabatar da al'iman kun fahimci wannan ko na farko wanda ishi mumuni ne na biyu wanda ishi Allah ne ya sa shi yi aikin da kai Allah ne isa ka kai na uku ka yi shi domin Allah nawa kenan uku shine sharuɗan karɓar aiki kaga yanzu ga mutumin da yake kafiri duk a wani aiki nashi ana yana da sharuɗa guda nawa guda uku kafiri shari'i na farko ya musulunta kun gane shari'i na biyu ya zama na aikin da ya yi Allah ne ya sa shi shari'i na uku kuma ya zama ya yi domin Allah kun gane wannan da kyau amma wanda yake musulmi fa sharuɗa nawa yake da su biyu ya zama na aikin da zai yi Allah ne isa shi wallahi in ba Allah ne isa shi ba inda duk duniya za su taru su sa shi in dai ba Allah da manzo ne suka sa shi ba wallahi yayi aikin baban giwa kun gano wannan da kyau ko yayi aikin baban giwa duk wani alkawari da za a yi mishi alkawari ne kawai ne na jabu fekwa ne aka yi Allah shi kiyaye da shi da wanda ya ɗebo ganyen mangoro ya baka ya ce je ka kashe ka ce mai ganyen mangoro ne fa ka je ka kashe wa je karba za ka karba mutum ya sayayya a baka a hannun a gaban ka ya baka ganyen mangoro eh in ta ce ba za ka karba ba ya ce ai wane ne ya bashi eh ya ce kuɗi ne <laughs> ai ba zai yiwu ba wane ya bashi ya ce kuɗi ne ina ba zai yiwu ba to haka abin yake inda duk duniya za a taru a ce kai aiki gaba in dai ba Allah da manzo ne suka ce kai ba ko wallahi a jihi gefe guda shar'i na biyu ga wanda yake mummuni ya zama ne yayi aikin domin Allah idan Allah ne ya sa ka kai kuma baka yi don Allah ba aikin bai zama na kwarai ba idan Allah bai sanya ka kai ba wallahi da ikhlasan ka bai yi ba sai ka hada su duka kayi domin Allah kuma Allah ne ya sa ka manzo Allah ne ya sa ka to haka wannan dahir kana da hadisi inna mal amalu amma haka kawai ka je ka kirkiro ibada ka kirkiro abin da ka ce inna mal amalu bin shine sharuɗan inna wallazina amanu wa amilus salihati Allah ya ce la nukallifu nafsan da ɗaya ba ma ɗora ma rai illa wus'aha sai abin da za ta iya ulaika ashabul janna waɗannan fa su ne yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikinsu. su hum su ɗin nan fiha a cikin aljanna khalidun za su dawwama a ciki har abada نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Lapad ja a wasu robin a bi haƙƙo wa nudu an ce wa na za'a ma sai su dure min gallin muka cire ta abinda ke cikin kirazansu. da abin da ke cikin ƙirjinsu muka cire min ghillin na hikidu hasada kushe ya fice kowanne irin abu yan aljanna ba za su shiga aljanna kana jin wani ya munana maka ba kana jin wani ya buge ka ba kana jin wani ya fi ka ba a'a duk wata damuwa za a cire ma yan aljanna ita dab da za su shiga aljanna ne malamai suke cewa ko wani wuri ana kira shi alƙamfara a nan za a cire ma duk yan aljanna na sun gama haye surati kwata-kwata ta jirimin tahtimul anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu waƙalu sai ka ji yan aljanna suna cewa ya Allah ka sanya mu a cikinsu alhamdulillah allazi hadana li muna gode ma Allah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li wanda ya nuna mana ishiryar da mu ya ɗora mu akan wannan tafarki wa ma kunna jiya da dai ba mu taɓa kasancewa waɗanda za su gane wannan hanyar ba laula an hadana Allah da ba Allah ta'ala shirye da mu ba wallahi kada ka taɓa jin cewa ka gane musulunci ne da dabararka kar ka taɓa jin sunna tafarki na manzo Allah sallallahu ka gane shi ne da da abin nan da tunaninka ba haka bane ni'ima ce ta Allah ta'ala ya dora ka ce saboda haka sai ka gode ma Allah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya ba mu taba kasancewa waɗanda suka shiryu ba laula an hadana Allah da ba don Allah ya shirye da mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa wallahi tabbas manzannin ubangijin mu sun zo da abin da yake shine tsantsar gaskiya Allah ya ce wa nudu sai a kiraye su su su kenan su yan aljanna a ce an tilkumul jannatu kun ga dai waɗancan gidajen aljanna ɗin nan muha an gadon muku da ita ne bima kuntum amalun sakamakon ayyukan da kuka sance kuna yi kaga sai ka dage kenan sai ka yi aiki shi zunzurutun aiki ɗin zunzurutun aiki a bakka da aikin gaba shine zai shigar da kai ba sai da tawfiki daga wurin Allah ta'ala shi yasa suka ce alhamdulillah allazi hadana li hada wa na ta linahtadiya launa an hada nala laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an sai a kiraye su a ce kun ga waɗancan gidajen aljanna din uristumuha an gada muku da ita ne to da na wasu ne kun yi shiru ko bayanai da malaman tafsiri suke yi cewar labar abin hadisin yana da ƙarfi sosai da sosai cewar babu wani mutum face yana da matsugunni guda biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna kun gano wannan ko in mutum ya zama dan wuta ne dindindin kaga yanzu yana da matsuguni a ina kenan a aljanna shi kenan sai a kara mai aljanna shi Allah ya sauke shi kuma na aljanna matsugunni shi na wuta fa ai can Allah ya sauke nan ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الله تعالى ونادى أصحاب الجنة sai 'yan aljanna su kirayi ashaban nari 'yan wuta bayan kowa ya yi ya kowa ya daidaitu yan aljanna suna aljanna dimin da'imin yan wuta suna wuta Allah ya sauwake kai fata ran kiyama ka shiga cikin waɗanda za su yi kallo ba waɗanda za a kalla ba Allah ya ce wa nada ashabul janna sai yan aljanna su kirayi ashaban nari su kira yan wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ce da su an kada wajadana ma wa adana rabbuna haqqan lalle mu kan mun samu abin da ubangijin mu ya mana alkawari mun same shi tabbas haka ne in zuwa kenan in ji yan aljanna suke faɗa ma yan wuta sai suke ce da su fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma yan wuta kun samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari haka tabbas kun samu kun gane tambayar qalu sai yan wuta su ce na'am eh sun samu za su yi samu ba sun samu ana cikin wannan maganar fa'azzana mu'azzimu sai wani mai yekuwa yekuwa bainahu a tsakaninsu tsakanin wa kenan yan aljanna da yan wuta ga abin da zai ce Allah anatullahi ala zalimin cewar tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suke azzalimai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mutum ya gyara lahirar shi tun a duniya ana daɗa maimaita magana wallahi mutum ya gyara duniya tun a lahira abin ya gyara duniya shi ya gyara lahirar shi tun a duniya na ya gyara lahirar shi tun a duniya wallahi in ba haka ba kuma hanyoyin gyaran nan ba hanyoyi ne da suke a hannun wani a'a hanyoyi ne ga suna a fili taraktu taraktukum alal mahajjatil bayda tsari ne wanda yake fari kar lailuha ka nahariha dare da rana ɗaya take kun gano wannan da kyau ko mutumin da ya haddace qur'ani da an dauki wuta da ba a dauki wuta ba ya yana karatun qur'ani eh shi fa musuluncin nan da an dauki wuta da ba a dauki wuta ba duk iri ɗaya ne ba wai sai an dauki wuta ne za a yi ma dindimi ma dindimi ba a'a tsari ne fari kare ki baya buƙatar sirki wallahi tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi shine mafita kawai ka bi me yace ayi shikenan amma duk wani wanda zai ce maka ba za ka taba ganewa ba sai ka bi ta hanyar shi to shi shi din ya aka ya gane eh yanzu akwai mutumin da za a karanta mai alkur'ani ba zai gane ba kafirai fa Allah ta'ala ce abin nan afala ya na alquran am ala a aqfaluha kafirai Allah ya ce da su me yasa ba za su tadabbarin qur'anin nan ba ne ko kuma akwai wani rufi ne da ya rufe zukatansu to balle musulmi ka yi imani kana da haske na imani a ce ba za ka gane qur'anin nan ba ba za ka gane hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama sai wani ne zai lakana maka gashi abadu Allah mutum iwa kan shi faɗa mana Allah ta'ala yake cewa sai wani mai ya tsakanin su yace Allah anatullahi cewa tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimina ga waɗanda suke azzalimai su waye azzalimai din Allah je ne sudduna an sabilillah kun ga tsari na alqur'ani kenan balle ka ji da wani aiki mun sha mai da Allah ta'ala ce alif lamim zalikal kitabu la riba fihi yace hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi sune al muttaqin nan gargazo kace kai kadai ne wanda ba kai ba ba al muttaqi bane sai Allah ya ce Allah na allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sai nan allazina kafaru haka Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala mai hazanun kar ka zo ka ce kai kaɗai ne wali wanda ba kai ba ba wali bane sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suke imani suke jin tsoron Allah a yanzu nan da ake ciki za ka iya kirdige waɗanda suka yi imani in an ce ka faɗi adadin waɗanda suka yi imani suke da imani a wannan daren sun kai biliyan nawa eh sai shafi safiya nawa su eh safiya nawa za su yi to balle kuma a ce an yi ƙarshen su tun ka ce an yi khatimul auliya ya ce kin waliyai bayan wannan fa babu wani wali kenan so yanzu kenan duk ba wanda ya imani babu wanda yake jin tsoron Allah duk yan wuta ne kenan in ko dai wannan maganar ko wannan maganar ta Allah babu yadda za ka hada su ka ce duk ka yarda da su sai dai ka yarda daya ba zai yi ba ba zai yi yanzu ka ce muna dare muna rana ba eh zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka ce wannan wuta ce ga ta wuta balbal a cikin ruwa ba a sai dai ɗaya kashe ɗaya ko ba ka yi ba Allah ta'ala yake cewa allazi ne su duna maimakon karka ce a zalume din nan wane da wane ne sai Allah ya ce allazi ne su duna an sabilillah su ne fa dukkanin waɗanda suke kan da mutane daga barin tafarkin Allah wa yabghunaha iwajan kullum suke fatan su ga tafarkin Allah ya zama karkatacce a karkace ba mai kakke ba kullum haka suke nema bayan shi addinin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to amma su kullum so suke addinin Allah ya zama karkatacce ta ya zama karkatacce sun ce ba za ka gane ba sai ta hanyar su kaga wannan ɗaya ce daga hanyar karkata Allah ya sauke wa hum su karan kansu din nan da ka gansu bil akhirati dangane da ranar lahira kafirun su riga sun kafirce mata Allah ya sauke na'am wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله تعالى يقول وبينهما أتكانوا تكانوا ودوا كنا يا الجنة دي حجاب سيأكون ما كيك حجاب أفا سين الله تعالى ya faɗa ya بينهم fa duriba bainahum batinuhu fihi rahmatu wa zahiru min qibalihi al'azab ana wannan maganar sai Allah ya kawo wannan makikiyar katangare da ya tsakaninsu. babu wani abu kuma yan aljanna yan wuta masa bangare nawa kenan bangare biyu su yan aljanna yan aljanna ne waɗanda suke aikin su ya Allah ta'ala ya tabbatar kamar da muke magana a farko farkon wannan sura fa amma man saqala mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna da wannan surar surar mu'minun da eh, sauran surori na alqur'ani ne girma wanda aikin su na kwarai ya rinjaya to wadannan yan aljanna ne kai tsaye wanda kyakkyawan aikin su ya rinjayi mummunan aiki ɗaya nan waɗanda mummunan aikin su ya rinjayi kyakkyawan aikin su amma suna da imani kun gane maganar to waɗannan in Allah ya ga dama ya fi musu shiga aljanna in Allah kuma ya zarta musu da abin da ya faɗa ya ce abin nan fa amma man khaffat muwazinuhu fa ulaka alladhina khasiru anfusahum bima kanu fili yuzlimun sai su shige wuta sai su babbaku su yi firizin tsawon kwanakin da suka yi saboda suna da imani kuma su koma aljanna mun gane wannan bangare nau kenan biyu to waɗanda aikinsu kyakkyawan da mummunan ya zama daidai wa daida ba wani bai rinjayi wani ba eh sai Allah ta'ala ya ce wa alal arafi akan zalla la'arafi kuma rijalun akwai waɗansu mutane rijal karka ce banda sa'u eh kun gane ku karka ce banda sa'u akan ce rijal mutane kamar da Allah ta'ala ya ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah na'am mutane wanda yake tsaye mutane kasuwanci da abin nan baya hana su zikirin Allah ta'ala sai ka ce maza ne banda mata sai ka ce mata ba sa zikiri ba Allah ta'ala ce wa zikurna ma yutila fi biyutikunna min ayatin lahi wal hikma wa alal arafi to wannan katangar da muke magana ɗazu cewar tsakanin yan wuta da yan aljanna sai a aka wannan katuwar katangar a gindaya sa to a tozanta kuma tozanta shine al-araf shine al-araf ne ba yake cewa tozon zalla shi al'arab din jam'i ne na urfu tozo akan ce urfu dik wannan dan tozon da ke kan abin nan zakara Allah ta ce wa ala akan tozon wannan katangar kuma rijalu akwai mutane su me ya tsugunar da su a nan aikinsu na alkhairi da aikinsu na sharri daidai wa daida Allah ya sauwaki wannan za ka ga adalcin al'adalcin Allah ta'ala kenan shi in kyakkyawa irin jayi mummuna sai aljanna in mummuna irin jayi kyakkyawa in Allah ta'ala ya ga dama ya zartawa da mutum wuta saboda akwai imani a ciki in kuma Allah ta'ala ya ga dama ya huce da shi aljanna amma idan mutum akwai kafirci akwai shirka a ciki to wannan dama dan wuta ne khalidi mafiya wadannan dama su ne su za a je a samu a ciki Allah ya sauke <laughs> to akan wannan tozo na la'arafi akwai mutane ya'rifuna suna gane kullan kowa bisimahum da alamarsu suna gane yan aljanna da alamarsu suna gane yan wuta da alamarsu mecece alamar yan wuta mecece alamar yan aljanna Allah ta'ala ce hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a khashi'atun amilatun nasiba tasla naran hamiya تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بريء لا يسمن ولا يغني من جوع waɗannan 'yan wuta kenan sai 'yan aljanna su kuma wujuhun yawma idin na'ima lisaiha radiya fi jannatin aliya la tasu abunna la tasma'u fiha laghiya fiha ainun jariya ha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariku masufa wa zarabiyu mabasufa wannan yan aljanna kenan Allah ka sanya mu da cikin yan aljanna shine su waɗannan yan la'arafi suna gane kowa suna gane yan aljanna suna gane yan wuta bisimahum da alamunsu wa na dau ashab janna sai su yan la'arafi din su kirawo yan aljanna su ce da su an salamun alaikum ku dai kan amincin Allah ya tabbata a gare ku amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ta'ala ya ce lam yadkhuluha har zuwa yanzu ba su shiga aljanna din ba su suwa kenan yalla arahi ba su shiga aljanna din ba wa hum yatma'un amma suna kwadayinta ya nuna me karhen su kenan aljanna lam yadkhuluha ba su shige ba ta ba tukunna domin kamar yadda malam ya kawo akwai hadisin abun nan Huzaifa cewar Allah ta'ala zai tsankaye su ce su tashi zuwa gidan aljanna su yan la'arafi ma'ana karshen su dai shine aljanna kun gano wannan da ke ko yanzu su yan la'arafi na farko dai mu fahimci cewar ga abin da ya tsugunar da su anan kyawawan aikinsu da munanan aikinsu ya zama kai guda kamar matajin kai wani bai fi wani ba kun gano wannan da ke ko na biyu mu fahimci cewar suna gane 'yan aljanna da 'yan wuta kowanne da alama shi mun gano nan ko daga ciki sun kallaci 'yan aljanna har sun ce ku kan amincin Allah ya tabbata a gare ku to sun kallaci 'yan wuta sai Allah ya ce da صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله يقول وإذا صرفت أبصارهم إذا أكا كركت دجنوس كركت بشزائي ساس زائي سجني أما ده كان ساس سجني أما نا ين الجنة أجا بأتي وإذا صرفت أبصارهم با دومن زاس وسي تكلم ين الجنة amma sai Allah ta'ala ce wa idza surifat absaruhum idan aka karkatar da gannansu idanuwansu tilqa'a ashabin nar zuwa ga yan wuta su wa kenan su Allah arafi aka karkatar da su kuma yanzu su ga yan wuta qalu sai ka ji Allah arafa suna cewa rabbana ya Allah ubangijinmu la taj'alna ma'al qawmi zalimin kada ka sanya mutane da mutanen da suke azzalimai ya Allah karka sanya mu daga mutane da tare da mutane da suke azzalimai na'am ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا سيكم أنتو ظل أعرافي سكرا وسمتانين دبان يعرفونه يعرفونهم بسيماهم سنا جاني سدى على منصر على من يوم damar sananniya ce wujuhun yau ma'izin عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ده سنم ديوة في القرآن سورة القيامة تاكاو سيكوفوسو سورة الغاشية سورة ديوة سنكاو على موسى الله يكيه الله يكيه ونادى أصحاب الأعراف سيئن توزل أعراف سكرة رجالا متاني يعرفونهم بسيماهم suna gane su da alamunsu dama ba sun kira 'yan aljanna ba wa na da wasu habal jannati assalamun alaikum lam yadkhulu hum yatma'un to yanzu ma suna kiran yan wuta me za su ce ma yan wuta bayan sun gane su da alamun su qalu ta ce ma aghana ankum jam'ukum ku dai kun dandazon ku bai amfana da ku ba dandazo taro da kuka yi filinku yawanku bai amfana da ku ba ba kullum su ce su sun fi kowa yawa ba yawanku bai amfana da ku ba wa ma kuntum tastakbirun hakan nan girman kan da kuka kasance kuna yi bai amfana da ku ba nam أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون suke ce da su a haƙula lalzina aka samtu yanzu waɗannan su ne waɗanda kuka dinga rantsewa cewar la yanaluhumullahu bi rahama da dai Allah ta'ala ba zai taɓa yi musu rahama ba haka ku kuke cewa fa kuka nuna wasu kuka ce su dai ta ranar alkiyama ko wuta ta cika sai an jefa su alhali kuma yanzu su ne yan ina su ne yan aljanna in ji yan la'arafu suke ma'in wuta magana a ha'ula illazina yanzu waɗannan su ne waɗanda aqasamtum kuka dinga rantsuwa da Allah cewar la yanaluhumullahu bi rahama ubangiji Allah ta'ala ba zai taba samu su da rahama ba ba zai taba musu rahama ba Allah ya ce udkhul janna ku kan ku shiga gidan aljanna la khawfun alaikum babu wani tsoro a tare da ku wala antum tahzanun haka nan babu wani abu na bakin ciki za ku dinga yi nam ونادى النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا أنفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله تعالى ونادى أصحاب النار في أن su kirayi ashabal jannati yan aljanna in ba kuma ta ba a farko farko mun yi magana yan aljanna sun kirayi yan wuta yan la'arafu sun kirayi yan aljanna yan la'arafu sun kirayi yan wuta yanzu kuma yan wuta za su kirayi yan aljanna kun gane yan aljanna sun kirayi yan wuta sun ce mu dai kan alkawarin da Allah ya yi mana mun same shi tabbas gaskiya ne haka kuma alkawarin da Allah ya muku haka ne suka ce eh sun samu to yanzu yan yan wuta za su kirayi yan aljanna Allah ya ce wa nada ashabun nari sai yan wuta su kirayi ashabal jannati yan aljanna su ce da su an asidu alaina min alma ina ma dai ku dan kwararo mana da wani abu na ruwa ku dan kwararo mana da ruwa mana mu jika makoshin mu Allah ya sauwaki au ko kuma mimma razaqakumullah wani abu daga cikin dimbin abubuwan da Allah ta'ala ya azurta ku da shi ku dan ba mu wani abu mana in zuwa suke roƙon yan aljanna ƙalu sai yan aljanna su ce inna lalle allah harramahu ma ya haramta waɗannan abubuwa guda biyu alal kafirin akan dukkan waɗanda suke kafirai waɗannan abubuwa guda biyu abubuwan da suka roƙa sun ce an afidu alaina min alma ku ɗan kwararo mana da wani abu kaga ya nuna su yawa aljanna na ina kenan sama domin shine fam ku kwararo mana wani abu wai da afaftu min arafatin idan ku gangaro daga arfa ku gangaro zuwa muzdalifa kenan kun ga arfa tana sama muzdalifa tana ƙasa kun gano wannan ko Allah ta'ala yake cewa sai yan wuta su ce da yan aljanna an asudu alaina min alma ina ma dai ku ɗan kwararo mana wani abu na ruwa aumin ma razaqakum Allah ko wani abu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya zarta ku da shi qalu sai yan aljanna su ce inna Allah lalle Allah ta'ala harramahuma ya haramta waɗannan abubuwa guda biyu din ruwan da abin da Allah ta'ala ya zarta mu da su ai shikenan kuma kat alal kafirin ga waɗanda suke kafiri domin Allah ta'ala ya ce abin inna man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mishi aljanna wa ma awahu nar kuma lizalimina min amfani za su ce inna Allah ma alal kafirina Allah ta'ala ya haramta su ga mutanen da suke kafirai sai ayi karshe الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله يتي كافرنا عند الله يتي إن الله حرمهم على الكافرين للي الله تعالى حرم تبقى أن الأمر غدا بيو abubuwa guda biyu ga mutanen suke kafirai allazi na takhazu dinahum su ne kuma mutanen suka rike addinin su lahawan abun wasa wa mutum ya ɗauki addini wai abun wasa wai ba abin da zai wasa da shi sai da addini wa la'iban abun wargi la ilaha illallah wai wannan shine abun wasan shi ba shi da wani abun wasa da zai wasa da shi sai abin da ya shafi addini ko ya ɗauki wata siffa daga cikin siffofi na addini wasa da su ko ma ya shiga inda ake yin addini din ya ta yin tayi marisa ta sha kafsu saboda Allah saboda abin nan ya shiga inda ake addini malam yana ta yi majalisa ta gamsu da sauran mutum ya dauki addini abun wasa kabba kuma ta daukan addini abun wasa fa me Allah ta ta'ala da a cikin surar toba abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tasatun la ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum ba'da imanikum inna fa an ta'ifatu minkum nu'azzab wa tu'azzab ta'ifatu za a azabtar da wasu saboda ka bashi da kyau mutum ya dauki addini sha'air ko ya dauki sha'ira wata alama daga cikin alamomin addini ya dinga wasa da ita ba wannan mutumin da i wannan za ka yi wasa da shi ba me shafe ka addini i ba ruwanka ko dai ka yi kai ku da bakinka kun gane wannan da kyau ko kuma al'amuran addinin nan babu wani abu kwaya ɗaya wanda yake na wasa sai ga mutum ya ce abin nan saki wandan ka tsallake ruwa eh, wai ka saki wandan ka tsallake ruwa wani istihza'i ne kai wannan misali guda na kawo kowa zai iya kawo misalai kaga mutumin da shiru ya fi shi dubin bata alheri domin shi akwai alamar tambaya akan shi saboda wallahi kada mutum ya dauki addini abin wasa wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamrahu mutum ya dauki addini abin wasa malam Allah ta'ala ce allazina takhadhu dinahum su ne wanda suka rike addinin su lahawan abun wargi wa la'iban da wasa wa gharratumul hayatu duniya rayuwar duniya kawai ta rude su kawai kole wasu suke yi ko dai an musu alƙawari ranar alkiyama ko da sasari sai ya shigar da su aljanna ko da sasari ko wasu kila musu alƙawari ranar alkiyama ko da sasari sai ya shigar da su aljanna saboda haka mutumin da za a shigar da shi aljanna da sasari ma mai zai tsaya ne a duniya ba sai ta yi marisa ta sha kamso din shi ba Allah ya sauwake wallahi mutum yi wa kanshi dabara ayoyin da muka karanta darussan nan da muke na yau kowa ya ji a jikinsa kowa ya ji a jikinsa wallahi mutum ya kaɗai ka ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi bauta ga Allah kaɗai ta koyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce fal yawma to a yau din nan dai nan sahu za mu bar su za mu kyale su kama na su yawmihim hadha kamar yadda suka kyale suka bar suka manta da haduwa a wannan ranar za a kyale su ina kenan a wuta tunda dama suna cikin wutan ne suka ce da yan aljanna ana fi zuwa alaina min al-ma'un Allah za a fasa a cikin wuta din wa ma kanu bi ayatina yajhadun da kuma abin da ya kasance suna yin jayayya suna musu na ayoyinmu abin da muke na daidai Allah ta'ala shi sanya mashi albarka sanya cikin nizar hasanatina innaka bil kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik